a daidai lokacin da suka halarci taron a ƙarshen kwanakin nan uku da zammar za su yi haɗin kai daga kudu da arewa gabas da yamma domin su cimma burinsu. NAA da tana cikin shugabannin kungiyoyi da suka haɗa taron. To gashi na mun zo na mun ga cewa ba cin gaba sosai shi ne mun tattauna mun ce ta bari mu duba abin da ya faru da da iyayenmu na jiya to da mu kuma na yau kuma da mata na gobe mu tattauna shi yasa tun ga mata iri-iri muka taru a nan in mun zo na ce mata akwai wanda suna so su yi sana'a a dan ba su abun sana'a za a samu sauki ko mai gida ma zai ji daɗi muna so yadda kasar nan zai zama mu zama lafiya gaba daya kowa da kowa ya dinga samu abun yi ba ma so a ce wai wadansu gashi suna da kudi wadansu suna talauci ba kyau ba to wani abu kuma mun ce a ba mu 35% da mun ce 50% ko ne bangalen mulki kamar point ko elected position a ba mu muna so ne mulki zama na kowa Ministar ma'aikatar mata Dame Pauline Talen ta nuna goyon bayanta ne a game da yunkurin da mata suka yi wajen haɗa kansu domin su samu ci gaba mai ɗorewa. As part of our core strategy move on my assumption of office, there is need for Nigerian women to be more effective. Mata da suka zo taron daga jihohi daban-daban irin su Lagos, Oyo, Ogun, Bauchi da Kaduna da Zamfara sun bayyana ra'ayinsu a game da taron. Da farko ga ra'ayin Fatima Ɗanjuma daga jihar Bauchi. Wannan taro yana da muhimmanci saboda ya kara mana inganta rayuwa da yadda za mu tafiye da mu a matsayin mu mata. Akwai al'adu da kuma ayyuka daban-daban wanda mata ba su san yancinsu ba. Shi muka haɗa gwiwa da kai mu zo mu tattauna domin mu san abin da za mu ci ma mu buri a Nigeria. Sunana Mrs. Angelina Hako daga Kaduna State, kuma ina zama a cikin Ikara Local Government na Kaduna State. ya kika ga wannan taron? Ai wannan taron. gaskiya ba abin da za mu ce sai godiya ga Allah domin koyarwa da muka samu a wannan taro wanda za mu koma mu je mu ba grassroots namu mu koya masa kan yancin mata domin ana cutar da mata abinda ya kamata mata su yi su fito a gansu za a danna ma mata haikinsu gaskiya wannan taro mun ji daɗin shi sunana da raba hajara usman daga zamfara na yi kwantarsu wanda bungudu local government gaskiya matasanmu da mata da yara an samu gurɓacewa gaskiya muna son a samu kulawa akan matasa da mu mata saboda gaskiya in aka kyale tafiya haka za a samu matsala nan gaba saboda yanzu kika kula akan shaye-shayen nan da ake yi gaskiya an samu matsala saboda ana cewa mu ne za mu zama manyan gobe amma duk yawancin mu da mu da ke zuwa bayan mu gaskiya an samu gurbacewa abin jira a gani shine irin tasirin da haɗin kan zai kawo wa matan tunda yanzu sun tashi daga neman kashi hamsin cikin ɗari na mukamin gwamnati gwamnati sun koma kashi talatin da biyar cikin ɗari. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.